нұрлы жол мейірімді де рақымды алланың атымен бастаймын армысыздар құрметті радио тыңдармандар назарларыңызға нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз бағдарлама аясында құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз алдымен нәміл сүрасының елу жетінші және елу сегізінші аяттарын бірге тыңдайық бисмиллахи рахмани рахим فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين сонда лұт ғалихисаламды да үй ішінде жоқ болатындардан болуын ұйғарған қатынынан басқасын құтқардық оларға қатты жаңбыр жаудырдық ескерту берілгендердің жауыны қандай жаман алдыңғы бағдарламада лут қауымының қазірет луттың сөздеріне мән берудің және өздерінің жаман әрекеттерін қоюдың орнына оған қоқанлыққы жасап бізбен бірге болмағаны үшін және біздің мазамызды алатындығын үшін сені қаладан қуамыз деп кейде келек етіп егер пәк болғың келсе біздің азабымызға душар болмауын үшін біздің қаладан кет дегенін айттық осы аяттар былай дейді құдай осы қырсық қауыммен дәлелді аяқтаған соң оларға азап түсірді хазірет лутқа азап түсіруден бұрын басқа мүміндермен бірге қаладан кетуді уәхи етті бірақ луттың әйелі қарсыластарға көмектесуші фактор болып лоттың үйіндегі хабарларды оларға жеткізіп отырғандықтан ол иләхи бұйрықпен жазаланушылардың қатарына қосылып өлтірілді осы аяттардан үйренетініміз басқалардың күнәларына ризашылық білдіру және күнәһарлармен серіктестік жасау құдайдың алдында күнә саналып жазаланады алланың дінінде заң қатынастан үстім луттың әйелі мен нұхтың перзенті құдайдың екі пайғамбарына ең жақын адамдар болғанымен олар да алланың қаһарына ұшырады оларға керісінше перғауынның жұбайы жұмаққа кетті осы дүниедегі тақуалық пен пәктік алланың жазасы мен қаһарынан құтылуға себеп болады кезекте нәмл сүресінің елу тоғызыншы аяты قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله барлық мақтау аллаға лайық және сәлем алланың таңдаулы құлдарына лайық алла жақсы ма немесе қосқан ортақтары жақсы ма деп сұра құдайдың бес пайғамбарының оқиғаларының соңында осы аят ислам пайғамбарына қаратып қылмыскерлер мен бұзықтарды жер бетінен жойып жерді олардың ластықтарынан тазалаған ұлы құдайды мақтап дәріптеу керек мұнымен қатар пайғамбарлар мен иләхи әулиелерге сәлем мен салауат жолдауымыз керек себебі олар құдайдың таңдаулылары болған олар халыққа жетекшілік етіп жол нұсқауда көп талпыныс жасаған дейді аят жалғасында мүшіріктер табынған пұттар немесе олар сүйенген байлық пен билік оларды алланың қаһарынан құтқарды ма неліктен олар бір құдайдың орнына қолдан жасалған тәңірлерді іздейді олар осы дүниеде өлген бұрынғы қауымдардың тағдырларын байқамады ма дейді осы аяттардан үйренетініміз алланың нығметтеріне алғыс айтумен қатар оның жақсы құлдарын да дәріптеу керек себебі сол таңдаулы адамдарға көңіл аударып оларды мадақтау адамға оң және сындарлы әсер етеді құдайдың әулиелері тірі оларға біздің сәлемдеріміз жетеді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 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jagoran junju hali musulunci a nan kasar iran ya ce makiya suna son hana kasar iran fasahar nukiliya ta zaman lafiya an fara taron au da eu a birnin brussels na kasar belgium falasdinawa sun yi barazanar kona wuraren da ake tsare da su a yankunansu da aka mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjin hali musulunci a nan kasar iran imam ali khamnai ya bayyana cewa makiya kasar suna son hana ta amfana da fasahar nikiliya ta zaman lafiya ya kuma ƙara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta taɓa neman ƙera makaman nikiliya ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau alhamis a lokacin da yake jawabi ga mutanen lardin azerbaijan ta gabas ta hotunan bidiyo a daidai lokacin da ake cika shekaru fiye da arba'in da yunkurin mutanen tabriz a ranar 18 ga watan fabrairun shekarar 1978 jagoran ya kammala da cewa makiya kasar iran sun san cewa iran ba ta neman makaman nikiliya amma don suna son haramta mata fasahar nikiliya sai suna ta yaya ta cewa sauran mata lokaci kaɗan ta kai ga samun makaman nikiliya sun san cewa ƙarya ce imam hamna'i ya ce ƙasar iran tana buƙatar makamashin nukiliya ko fasahar nukiliya don hakan tun yanzu za ta fara neman fasahar nukiliyan don idan ta kai shekaru ashirin nan gaba to ta yi littin sosai a yau alhamis ce aka fara taron kasashen afirka da na turai a birnin brussels na kasar belgium inda ake sa ran kasashen turai za su dubi hanyoyin zuba jari a kasashen afirka don yin gogayya da kasashen rasha da kuma china a nahiyar shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa a taron kwanaki biyu wanda aka fara a yau alhamis tsakanin kasashen nahiyoyin biyu za a tattauna batutuwa da suka hada da matsalolin cutar covid-19 da allurar rigakafinta kwararar 'yan gudun hijira zuwa kasashen turai ta barauniyar hanya juye-juyen mulki a wasu kasashen nahiyar afirka da kuma irin yadda kasashen rasha da china suke kutsawa cikin nahiyar shugaban ƙasar senegal Macky Sall wanda ya sami halartar taron ya bayyana cewa bukatun kasashen Afirka su ne a sake sabon lale kan yadda wa'annan kasashe suke hulɗa da kasashen Afirka. Dole ne a sabonta yanayin hulɗa da kasashen Afirka ta yadda zai tafi da zamani. a bangaren kasashen turai kuma suna son nuna wa shugabannin kasashe 40 na nahiyar afirka da suka sami halartar taron kan cewa turai ta fi masu kasashen gabas daga cikin shirin nasu dai akwai zuba jari mai yawan dala amurka biliyan 170 a nahiyar a cikin 'yan shekaru masu zuwa fursunoni falasɗinawa sun yi barazanar kona wuraren da ake tsare da su a cikin yankunansu wa'anda yahudawan haramci ƙasar isra'ila suke mamaye da su saboda nuna rashin amincewarsu da tsare su da ake yi ƙungiyar al'asira ta falasɗinawa fursunoni ta bayyana cewa hukumomin gidajen tsare falasɗinawa a haramci ƙasar isra'ila sun rage yawan lokutan da suke barin falasɗinawa a waje don kada su ga juna a cikin gidajen yarin da ake tsare da su wata majiyar falasɗinawa ta bayyana cewa gwagwarmayarmu da yahudawa 'yan mamaya ba zai kare ba don haka muna kira ga dukkanin kasashen duniya su taimaka iya abin da za su iya yi don ganin an kai ga samun 'yancin falasɗinawa har ila yau ƙungiyar ta buƙaci dukkanin limamai na masallatan juma'a a ƙasashen musulmi da su yi magana dangane da falasɗinawan da ake tsare da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban majalisar mulki ta kasar yemen ya ba da sanarwar cewa kasar za ta ɗauki sabbin mayaka don fuskantar takunkuman tattalin arziki da kasashen saudiya da kawayenta suka ɗora wa kasar sannan za ta yi yaƙi da makiyanta ta dukkanin hanyoyin da suka sawwaka a gare ta tashar talabijin ta firas tv a nan teran ta nakalto mahdi almashat yana faɗar haka a wani taron da manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar yemen suka gudanar a laraba ya kuma ƙara da cewa mutanen ƙasar yemen ba za su taɓa ja da baya kan haƙƙinsu ba taron na laraba dai ya sami halartar firayim ministan ƙasar ta yemen abdulaziz bin habtu shugaban majalisar dokokin ƙasar ta yemen yahya ali arrai alkali alkalan ƙasar wato ahmad almutawakkil da kuma shugaban majalisar shura musulunci ta ƙasar muhammad hussein shugaban ƙasar faransa ya ba da sanarwar cewa ƙasarsa da ƙawayenta na turai za su janye dakarunsu daga ƙasar mali faransa ta ce dakarun nata da na turai za a mayar da su ƙasar niger inda daga can za su jagoranci ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankin sahel shugaba macron ya sanar da haka ne a birnin brussels inda yake halartar taron ƙungiyar tarayyar afirka da kuma takwarorinsu na ƙasashen turai matakin na faransa dai bai zo da mamaki ba ganin irin takun saƙa da take fuskanta a baya bayanan ta da sojojin masu mulki a ƙasar mali har ila yau akwai takaddama da ke tsakanin bangarorin biyu game da kasancewar sojojin hayar rasha na wagna wanda ƙasar faransa take cewa sun kai dubu guda a ƙasar mali a halin yanzu a kwanan baya ma dai ƙasar mali ta kori jakadan faransa daga ƙasar domin nuna bacin ranta game da wasu kalaman da ministan harkokin wajen kasar faransa jean ves le drain ya fitar inda mahukuntan sojojin kasar mali suna ganin kamar wulaƙanta kasar ne masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba su shirin na duniyar mu a yau wanda sunusi na winti ya shirya kuma zai gabatar duniyar mu a yau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 ci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar Bahrain ta gudanar da zanga-zangar gama gari a kasar domin nuna rashin amincewa da ziyarar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ya kai zuwa kasar su suna masu jaddada rashin amincewarsu da duwani batun kulla alakar jikadanci tsakanin Bahrain da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila yar mamaya yayin da a ƙarshen ziyarar tashi a Bahrain firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Naftali Bennett ya bayyana buƙatar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila isra'ila na ganin ita da ƙawayenta a yankin gabas ta tsakiya sun samar da wani sabon tsarin yanki tare da abin da ya kira ƙasashen larabawa masu sassaucin ra'ayi domin fuskantar maƙiyansu da suke ta da tashe-tashen hankula da ta'addanci a ziyarar da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett ya gudanar a ƙasar bahrain da tsawon kwanaki biyu ya bayyana ziyarar tashi a matsayar wata babbar dama da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙawayenta suka samu na ɗaukan matakin bai ɗaya a su domin ƙalubalantar jamhuriyar musulunci ta iran da ƙawayenta misali ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen a taron manema labarai da ya gudanar a birnin manama fadar mulkin kasar bahrain Firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa haramtacciyar kasar isra'ila da ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya marasa tsaurin ra'ayi suna ƙoƙarin kafa wani sabon tsari a yankin domin wanzar da zaman lafiya da bunƙasa harkar tattalin arziki gami da samar da wata dama mai ƙarfi domin taka burki ga abin da ya kira makiya da suke tada tashe-tashen hankula rula da hargitsi a yankin wannan furuci na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana zuwa ne bayan ganawarsa da sarkin kasar bahrain hamad bin isa ali khalifa a ziyarar farko da wani firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar ta bahrain a bayanin da ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar ya bayyana cewar kasar bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila sun cimma yarjejeniyar samar da wani tsari a tsakaninsu da suka kira tsarin zaman lafiya mai daurewa da zai karfafa samar da abinci da ruwa makamashi da kasuwanci da sanya hannun jari a tsakaninsu a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar bahrain abdullatif aziyani ya bayyana cewa sun tattauna batutuwan siyasa da tsaro a yankin gabas ta tsakiya da irin kalubalen da kasashen yankin tekun farisa suke fuskanta kan shirin makamashin nukiliyar kasar iran da kuma batun matsalar ta'addanci da wuce gona da iri ministan harkokin wajen kasar bahrain ya yi furuci da cewa firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali Benet ya gabatar da shawara ga yarima mai jiran gadon kasar bahrain amir salman bin hamid ali khalifa kan gudanar da ziyara a a haramtacciyar kasar isra'ila kuma benet ya jaddada cewa yarima mai jiran gadon ya amince da tayin kan gudanar da ziyarar nan kusa kaɗan kamar yadda kafar watsa labaran kasar bahrain ta tabbatar da labarin har ila yau firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali benet a yayin ziyararsa a kasar ta bahrain ya gudanar da ganawa ta musamman da ministocin kasashen kasar misali ministan tsaron kasar bahrain abdullah bin hassan annaimi inda ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya habarta cewa tattaunawan bangarorin biyu ya kunshi batun hanyar da kasar bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila za su amfana a fadin kasar da ke tsakaninsu da kuma hanyar sauƙaƙa safarar kayayyakin kasuwanci daga kasashen na bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila zuwa yankunan asiya da turai kamar yadda a yayin ziyarar tashi firayim gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya gana da kwamandan rundunar sojin amurka ta biyar admiral bright kofa da yake zaune a sansanin sojin amurka da ke kasar bahrain inda babban jami'in rundunar sojin na amurka ya bayyana cewa rundunar sojin ruwan amurka tana tunanin haɗa kai da jiragen ruwan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a yankin gabas ta tsakiya a wani matakin da zai karfafa rawar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take takawa a harkokin soji a yankin tun daga ranar talata da ta gabata al'ummar bahrain ta fara fitowa zanga-zangar nuna rashin amincewa da ziyarar da firayim gwamnatin haramtacci da kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain tun bayan da mahukuntan kasar suka ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a watan satumban shekara ta 2020 ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban kasar amurka donald trump masu zanga-zangar sun yi tare da taken yin Allah wadai da matakin kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasarsu da haramtacciyar ƙasar Isra'ila kamar yadda suke rera taken aniyarsu ta ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take zalunta gami da aiwatar da bakar siyasar ta ta ci gaba da mamaye yankunan ƙasashen Larabawa ana ta bangaren jam'iyyar alwifak ta kasar bahrain ta yi kakkausar suka kan ziyarar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila zuwa kasar bahrain tare da bayyana shirya ziyarar a matsayin cin amanar kasa a bayanin da jam'iyyar ta wifak ta fitar ta hanyar shafin ta na totar ta bayyana cewa ziyarar aikin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain tana matsayar keta duk wata yarjejeniya da alkawarar da kasar bahrain ta ɗauka ne a sharuɗan da kasashen larabawa suka gindaya kan haramtacciyar kasar isra'ila kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa mahukuntan bahrain sun kama mutane akalla hudu daga cikin 'yan adawar kasar saboda fitowa zanga-zangar nuna adawa da ziyarar firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasar su tun a farkon wannan wata na fabrairu ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benny gans ya kai ziyarar aiki zuwa kasar bahrain inda ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro da mahukuntan kasar kamar yadda ya sanar da shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta aikewa da tawagar jami'an sojin ruwanta zuwa kasashen yankin tekun farisa da nufin haɗewa da rundunar sojin ruwan amurka ta biyar ƙarƙashin jagorancin kwamandan rundunar sojin amurka admiral brett Ahmed Kofa da yake zaune a kasar Bahrain. Shafin watsa labaran Israel Defense a ranar uku ga wannan wata na Fabrairu ya watsa labarin cewa mahukuntan Bahrain sun sayi na'urar rada mai gano jiragen yaƙi marasa matuka ciki tare da kakaɓo su daga wani kamfanin haramtacce ƙasar Isra'ila. shafin watsa labaran ya kara da cewa tun a shekara ta 2021 ne aka kulla yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu kuma suka cimma matsaya kan karbar na'urar a wannan shekara ta 2022 da muke ciki tun dai kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta ginda sharaɗin kulla duk wata alakar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu akan iyaka da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falasinawa domin ba su damar komawa ƙasarsu ta gado amma duk da matakin da kasashen hadaddiya daular larabawa bahrain gami da sudan suka ɗauka na kulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila babu wata matsayar mai da martani da ta fito daga ƙungiyar ta larabawa lamarin da ya zaburar da ƙasar maroko ɗaukar matakin kulla alaƙar ta jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin yin fatali da waɗannan matsaya na ƙungiyar ƙasashen larabawa wadda aka cimma a zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan a a shekara ta 2002 a ƙarƙashin shirin zaman lafiya tsakanin larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma dukkanin ƙasashen larabawan suka amince da hakan a halin yanzu dai kasashe biyar ne a tsakanin kasashen larabawa suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila bayan kasar masar da ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila tun a shekara ta 1979 sannan kasar jordan ta ɗauki matakin kulla alakar a shekara ta 1994 sannan a baya-bayan nan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma sudan suka sake buɗe fagen kulla alakar da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 inda kasar morocco ta rufa musu baya a gefe guda kuma jaridar j-post ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ba da labarin cewa akwai wasu matakai da ake bin su sannu a hankali domin cimma burin samun kusanci tsakanin mahukuntan saudiya da na haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda za su kai ga kulla alaƙar jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu a fili kamar yadda ya faru tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain jaridar ta jepos ta ambaci cewa matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka a fagage da dama musamman siyasar nuna matsayin manyan alamu da za su sanya hanzarta aiwatar da haɗin gwiwa tsakanin su da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da ke ba da haske kan makomar alaƙar da ke tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila da za ta kai ga kulla alaƙar jakadanci a fili tsohon jakadan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban cibiyar harkokin al'umma ta kudus dore gold ya bayyana cewa yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya yi alkawarin ganin an kulla alakar jakadanci tsakanin kasarsa da haramtacciyar kasar isra'ila a zantawarsa da tashar talabijin ta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dore gold ya kara da cewa yana da imanin cewa yarima muhammad bin salman yana daga cikin shugabannin kasashen yankin gabas ta tsakiya da za su cika alkawarin da suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila gold ya kara da cewa watakila shugabancin muhammad bin salman a saudiya da ƙoƙarin mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila zai kawo sabbin canje-canje a yankin gabas ta tsakiya Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. baran koma gefe ana ku da Hassan Barka don gabatar da shirin nan naku mai farin jini wato shin nan na muryoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Hassan barka ne ke muku salama a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke tattaro ra'ayin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Kuma ba tare da bata lokaci ba ga malamin mu na farko akan faifai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai magana lawal boy da ke ban zazzau jihar Kaduna a nan Najeriya. Ina so a bani dama in yi tsokaci game da wata matsala da take tun karo mu ko kuma ta shafe mu ma tun daga shekaran jiya zuwa jiya har ya zuwa yau. To ba mu san ma ranar ta ba don ba mu ga wani kokari da wani.